Tofa, labari da ɗumi sa Nijar tana yunƙurin datse ruwanta da take bawa Najeriya, wanda a yanzu haka sai da shi Najeriya take dogaro a kan wutan lantarki, kamar yadda a yanzu haka Najeriya za ta shiga cikin wani hali idan har Nijar ta datse wannan ruwan da take bata, da kasancewa injinan da suke bawa Najeriya wuta ta sanadiyar ruwan Nijar ɗin ne, hakan ne ya sa ma Najeriya take son wa Nijar wuta.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 Tufa labari da ɗumi sa a yanzu haka muke samun wani rahoto na cewa Nijar tana yunkurin datse ruwan da yake kawo wa Najeriya a kan wutan lantarki kamar yadda a yanzu haka kasancewa tun a kwanakin baya shugaban ƙasar Najeriya wato Kwambola Ahmad Tinubu ya datse wutar da take kai wa Nijar kamar yadda a kasancewa sanadiyar da ya sa Najeriya take ba wa Nijar wuta ba don komai ba sai don ruwan da ake amfani da shi aka saka injinan wutar kamar yadda a yanzu haka kuma bola ahmad tinubu ya sa an yanke wannan wutan lantarkin da take kai wa nijar inda a yanzu haka mai sauraro kasan cewa tun bayan juyin mulki aka datse wutar kamar yadda a yanzu haka kuma nijar din tana yunkurin datse ruwan da yake kawo wa najeriya akan abubuwan da suke faruwa kamar yadda a yanzu haka dai shugaban ƙasar nijar ɗin wato abdurrahman chani yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya kawo wa nijar ci gaba wanda a yanzu haka ba a taɓa kawowa ba kamar yadda a yanzu haka cewa 'yan ƙasar nijar suna jin daɗin mulkinsa a kazalika kuma suna fatan alkhairi akan abubuwan da yake kawowa na ci gaba a ƙasar nijar ɗin duba da irin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka kuma ya kawo ci gaba na musamman a cikin ƙasar nijar ɗin akan ci gaban da yake a baya Tommy sauraro muna fatan Allah ya kawo sauki kuma Allah ya ƙare haɗe kan Nijar da Najeriya amin sun ma'amin mu da nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing mun gode